jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan kuma muna tafi da sauran shirye-shirye iska da shirin mulika iran akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saura da Allah kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu hariya Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha biyu ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 27 ga watan Rabiu awal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Oktoban shekara ta alif da casa'in tara. janar parvez musharraf babban hafsan hafsoshin soji na kasar pakistan yi wa gwamnatin firaminista nawaz sharif na lokacin juyin mulki wanda ba zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif juyin mulki ne kwana guda banda firaminista ya sauke shi daga shugabancin rundunonin sojin kasar pakistan bayan gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar parvez musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko na pakistan wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa sauka daga matsayin shugaban rundunonin sojin kasar sannan kuma da karshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar ta pakistan a shekara ta 2008 da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau 12 ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabi da falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris na ƙasar faransa kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatole ya fi mayar da hankali wajen bincike da kuma karance-karance a rayuwarsa inda ya samu damar karanta littafai masu tarin yawa a bangaren ilimin falsafa da kuma adabi gami da tarihi ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan bangarori inda a shekara ta 1899 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce da ƙasar faransa kanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a ɓangaren rubutun adabi da ƙarshe dai a shekara ta 1920 aka hana yin amfani da wasu daga cikin littafansa na falsafa a ƙasar faransa musamman ma waɗanda suka shafi mahangarsa a kan wasu matsaloli na falsafa da kuma wasu batutuwa na ilimi waɗanda ya bayyana mahankarsa a kansu.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 To da farko ga muhimman kanunsu. shugabannin kasashen iran da syria sun tattauna a kan ɗaukar matsaya guda ɗaya a kasashen larabawa da musulmi kan batun palestino shugaba putin na rasha ya ce yankin ziren gaza yanki ne na al'ummar palestino a tsawon tarihi gwamnatin kasar mali ta ce bata baiwa kamfanin air france izinin ci gaba da zirga-zirga a cikin ƙasar ta ba yanzu kuma ga labaran da ke shugabannin kasashen syria da iran sun tattauna ta tarho dangane da halin da ake ciki a palestino da kuma hare-haren wuce guna da iri da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza shugabannin kasashen biyu sun tattauna akan wajibcin da ke kan kasashen musulmi da laraba na ɗaukar mataki na bai ɗaya domin tunkarar laifukan yaƙi na isra'ila akan al'ummar palestinawa shugaba bashar al-assad na syria ya ce nasarar da 'yan gwagwarmaya suka samu ya tabbatar da cewa yahudawan sahayuniya sun yi rauni fiye da kowane lokaci da aka kirkire su sannan kuma ya bayyana cewa al'ummar palestino har kullum al'umma ne masu jajircewa wajen kare haƙoƙinsu da kuma neman sahihiyar rayuwa da kuma yin gwagwarmaya domin samun 'yancin su daga mamaya da kuma zaluncin isra'ila shi ma nasa bangaren shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya jaddada cewa wajibi ne kuma nauyi ne wanda ya rataya a kan dukkanin al'ummomin musulmi da kuma kasashen larabawa akan a ɗauki mataki na bai guda domin tunkarar ta'addancin isra'ila a kan al'ummar palestino musamman ma har-harin wuce gona da iri da isra'ilan take kaddamarwa kan yankin zirin gaza wanda ke lakwame rayukan fararen hula mata da ƙananan yara kamar da kuma shugabar ec bene cewa duk wani sake da kuma nuna halin ko in kula zai kara karfafa gwiwar isra'ila wajen ci gaba da aiwatar da irin wannan ta'addanci kan al'ummar palestino shugaban kasar rasha vladimir putin ya mayar da martani dangane da kiran da isra'ila ta yi ga al'ummar palestinawa mazauna yankin zirin gaza na su fice daga yankin su nufi yankin sina na kasar masar shugaba vladimir putin ya bayyana haka ne a wata hazantawa ta talabijin jiya a kasar rasha da bayyana cewa yankin zirin gaza dai bisa tarihi yanki ne na al'ummar palestino kuma da wani yunkuri na fitar da al'ummar palestina mazauna yankin zirin gaza daga yankin su ba abu ne da ya daidai da hankali ba kuma ya sabawa dukkanin dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa shugaba vladimir putin ya bayyana cewa wajibi ne a ɗauki dukkanin matakai na sulhuntawa da kuma daidaitawa da kuma kawo ƙarshen dakatar da buɗe wuta wanda kuma a cewarsa hakan ba zai taɓa samun tabbatuwa ba har sai an cimma matsaya ta ƙarshe wadda za ta bayar da damar kafa ƙasashe biyu na isra'ila da palestino masu cin gishin kansu sannan kuma shugaba putin na ƙasar rasha ya cacaki irin matsayar da amurka take ɗauka dangane da batun palestino inda ya bayyana cewa tun farko amurka ba ta bayar da mahimmanci dangane da batun kafa ƙasar palestino ba kuma tana nuna halin ko in kula dangane da wannan batu da kuma wannan shine babban abin da ya kai lamarin ga hali na rincaɓewa to jama'a masu kada a shafa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran adadin yahudawan isra'ila da suka halaka a raharan martanin yan gwagwarmaya palestinawa ya kai yahudawa 1,300 tashar talabijin ta kan ta isra'ila ta bayar da rahoton da ke cewa adadin yahudawan da suka mutu ya karu zuwa 1,300 yayin da wasu fiye da 3,300 suka samu raunuka ciki har da 25 da ke cikin mawuyacin hali misali akari da ci gaba da gwabzawa da ake a tsakanin mayakan 'yan gwagwarmaya na Falistinawa da kuma sojojin yahudawan rundunar 'yan sandan haramtaccen kasar isra'ila ta fitar da wasu sabbin bayanai daga bangaranta inda ta ce an kashe 31 daga cikin ma'aikatanta tun bayan da hamas ta fara kaddamar da farmakin mayar da martani kan shishigin isra'ila a asabar ɗin da ta gabata wasu rahotanni sun bayyana cewa yanzu haka akwai adadin yahudawan sahuniya waɗanda ake tsare da su da adadinsu ya haura 200 wanda falasɗinayen gwagwarmaya suke garkuwa da su a yankin zirin gaza baya ga kuma isra'ila ta tabbatar da cewa adadin yahudawan da suka mutu yana ci gaba da karuwa bisa la'akari da mawuyacin hali na rai kwakwai mata kwakwai da wasu suke ciki a asibitoci to a kasar malikowa gwamnatin kasar ta bayyana cewa bata baiwa kamfanin zirga-zirga na kasar faransa wato air france izinin ci gaba da gudanar da ayyukansa na jigila a cikin kasar ba gwamnatin mulkin soji ta kasar mali ta sanar a ranar laraba cewa dakatarwar da ta yi wa kamfanin jiragen sama na air france za ta ci gaba da aiki har sai an kammala nazari a kan batun kafin bayar da umarnin ci gaba da zirga-zirgar kamfanin a kasar mali wata sanarwa da ma'aikatar sufurin jiragen sama ta kasar mali ta fitar ta ce hukumar kula da harkokin sufurin jiragen sama ta kasar tana ci gaba da yin nazari akan bukatar da kamfanin jiragen saman na air france ya gabatarwa gwamnatin kasar domin ci gaba da zirga-zirga da kuma jigilar fasinjoji a kasar sai dai ta kara cewa kawai yanzu ba a riga an tantance wannan bukata ba sannan kuma za a ci gaba da aiwatar da haramcin jigilar wannan kamfani a cikin kasar mali sai lokacin da aka kammala nazari da kuma fitar da sakamako na amincewa ko kyan amincewa da wannan bukata to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na muleka iran Malika Iran. jama'a ma saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sanar da mu a cikin shirin na muleka iran shi wanda shan same ka muku bayanai game da tarihin wurare na mai wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sun abubuwan masu jan hankali na kasar iran da kuma yanda makin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu yanzu kan ci da mu kuma za su zaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da taron makon haɗin kai da aka gudanar a nan ƙasar Iran. Amma kafin mu shiga cikin kwarar shirin ga wata matashiya. Idan masu ya suna biye da mu, a shirin mu da ya gabata mun faɗa muku cewa a cikin makon nan ne aka yi taron bada lambar rebo ta Mustapha karo na biyar da gudanar a birnin Isfahan na ƙasar Iran. Mun bayyana cewa wannan kyauta ko lambar rebo ta Mustapha ana bada ta ne ga masana ilimin kimiyya na musulmi kuma babban hadafinsa shine gabatar da kuma zagagwaran masana ilimin kimiyya a duniyar musulmi domin samar da wata kafa ta tuntuɓar juna tsakanin musulmi masana ilimin kimiyya an fara gudanar da wannan taron na ba da lambar yabo ta mustapha ne ga musulmi masana ilimin kimiyya tun a shekara 2015 kuma an gudanar da irin wannan taro a shekara 2017 sai kuma wanda a gudanar a baya bayan nan na shekara ta 2023 kimanin masana ilimin kimiyya musulmi guda biyar ne suka samu wannan lambar yabo ɗin ta girmamawa da gidauniyar mustapha ta kimiyya da fasaha ke badawa farfesa ahmad hassan da farfesa omid farukzad farfesa ahmad hassan sai kuma farfesa samiya kuri daga kasar lebanon da kuma farfesa murad avisal daga kasar turkiya don fesa ahmad fuzul ismail daga cambodia waɗannan su ne masanan ilimi na fasaha da aka zaɓa da ke rayuwa a ƙasashen musulmi da aka ba wannan lambar yabo ta mawa ta mustapha to yanzu kuma shirin namu zai ci gaba ba kasar wannan matashiyar kamar yadda kowa ya sani ne wanda ya hasa jamhuriyar musulunci ta iran marigayi imamu khomeini da allah tabbata gare shi ya kirkiro makon haɗin kai da aya gudanarwa a duk shekara hakikanin mahangar imamu Khomeini game da abin da ya shafi makon haɗin kai wata hikima ce da za ta iya yin tasiri wajen warware matsalolin musulmin duniya kuma ta haɗe al'ummar musulmi ƙarƙashin lema ɗaya ko kuma inuwa ɗaya. kamar yadda kowa ya sani ne wanda ya asa jamhuriyar musulunci ta iran mariga imamu Khomeini da ta fita gare shi ya kirkiro makon haɗin kai da ake gudanarwa a duk shekara hakikanin mahangar imamu Khomeini game da abin da ya shafi makon haɗin kai wata hikima ce da za ta yi tasiri wajen wari matsalolin duniya ta musulmi kuma ta haɗe kan al'ummar musulmi rashin lema ɗaya ko kuma inuwa ɗaya mai yiwa ne lokacin da imamu Khomeini ya bayyana batun haɗin kan kasashen musulmi kuma ya bashi sunan makon haɗin kai ba a fahimci muhimmancinsa kamar yadda yake ba a yau da yake ganawa da manyan baki da suka halarci wajen taron makon haɗin kai da a gudanar a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda ya gabatar da jawabi da jagoran junju halin musulunci ya bayyana cewa manzan allah tsaya da amincin allah su fita gare shi ya zo wa da jinsin ɗan adam maganin duk wata cuta a raɗaɗi na rayuwa da suke addabarsa. Ayatullahi Uzma da Alkamna'i wanda ya gana da jakadun musulmi da kuma jami'an gwamnatin Iran ya kara da cewa dukkanin mutanen musulmi da waɗanda ba musulmi ba to annabi mafi girma manzon Allah sallallahu alaihi ya yi musu hidima jagoran musulunci na Iran ya kuma bayyana yadda nunawa addinin musulunci ƙiyayya yake ƙara bayyana a wannan zamanin babban misali shine yadda ake ƙara da kuma maimaita ƙona alkur'ani mai girma a ƙasashen turai a wani ɓangare na jawabin nashi ya yi magana a kan 'yan sahayuniya yana mai cewa ba wai da iran kaɗai suke adawa ba suna adawa ne da ƙasashe da dama a wannan yankin da suka hada da masar iraki da siriya har ila yau ayatollah sayyid alhamna'i ya soki ƙasashen da suke kulla alaka da amtacciyar ƙasar isra'ila yana mai cewa za su yi asara to kafin mu rufe shirin bari mu kawo muku kan daga cikin yadda muka yi da wani malami a birnin kum inda ya bayyana mana mahangarsa kan makon haɗin kai da Imam Khomeini yadda Allah tabbata a gare shi ya assasa domin samar da haɗin kai tsakanin musulmi inda ya fara da cewa. shi wannan suna ya samo asali ne tun kafin juyin musulunci a lokacin da Ayatollah Khamenei ya yi hijira ya zuwa yankin Sistan Baljistan wanda mafiya yawancinsu ahli sunna ne to shine a wancan lokacin yake ba da shawara ga malaman ahli sunna cewa mi zai hana mu zo mu haɗu mu riƙa yin murna daga ranar sha biyu ga wata zuwa ranar 17 ga wata kamar yadda ake da sabani na haihuwa wanda yan uwa ahli sunna suke cewa an haifi fiyayyen halitta a ranar 12 ga wata su kuma mafiya maza ba bait suke ce a an haife sa ne a 17 ga wata to shine ayatullahi khamna'i yake ba da shawara a wancan lokaci cewa to me zai hana tsakanin waɗannan kwanaki sai ya zamanto muna gabatar da tarurruka da kuma walimomi na murnan zagayewa wannan fiyayyen halitta sallallahu alaihi alihi to sai zamanto bayan an yi juyin musulunci ayatullah imamu khomein allah ya masa rahama ya zamanto ya tabbatar da waɗannan ranaku a matsayin ranakun haɗin kai wato kwan ranakun da zai zamanto cewa al'ummar musulmi ta duniya su iya gane cewa asalin su guda ne sannan alƙur'anin su guda ne annabin su guda ne alƙibla su guda ne hajjin su guda ne wato dukkan waɗansu abubuwa da suke asulla a cikin addini suna yin su ne a matsayin abu guda ɗaya wanda waɗannan abubuwan da suka haɗa su sun fi abubuwan da suka raba su yawa sannan kuma a siyasance su kalli cewa bambance-bambancen da suke da shi waɗanda ba shi ne tushe ba to yana ƙara ma makiya ne dama domin rusa shi wannan addinin na musulunci. To ma saurare da wannan bayanin ne kawo karshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu. ga lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda su tallafa shirin ya kammala ni da na kasance da ku a cikin shirin ka cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauraron cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Ba ta da ɓata lokaci ba gabatar muku da baƙonmu na gaba wanda zai baje kolin irin waƙar da ya tanadar mana a cikin shirin wato Ali Rida Shahab. Ga fili ga mai doki ji masu iya magana. دلم رو بخواه به دریا ببر به شب مانده ایران به فردا ببر اتش کشته ایران به باران ببخش دل افسرده ایران الهی به خورشید الهی به ما الهی به آتش الهی به آب الهی به آتش الهی به آب به دلهای از آشنایی خراب رسوا شده به شیرین فرهاد تنها شده الهی به مستی الهی به الهی به فریاد هر سوخته به مردان از شک لب دوخته به رنجی که بر شانم کوه شد به عشقی که بوه اندوه شد به آن کس که در خاک و خونم کشید دلم را ندی رها کن پر و بال پربسته رو به دریا ببرین اتش خسته رو از این بند هستی رها کن مرا الهی الهی صدا کن مرا الهی الهی صدا کن مرا to an gaishe ka Ali Rida Shihab wani baccen mawaƙi a nan ƙasar Iran da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su zan jalin zamun shirin a nan a tarbiyyar ashiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan shirin amma kafin nan da madadin wanda su tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www wwwhasotv 1ng a huta lafiya. خدا ما به من قرض داد که دنبال رویای تو گم بشم به تو فکر کردم که باعث شدی سری تو سرا بین مردم بشم من از با تو بودن هوایی شدم to don zamu kai kare sallah kama can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya